za su kai kamar ashirin. Ashirin. Mata nawa maza nawa? A ba mata tsakanin. Misali yanzu an ce ka kwatanta. Eh. Kagan kashe mutane guda nawa. Tsakanin Allah za su kai kamar ashirin. Ashirin. Mata nawa maza nawa? A ba mata tsakanin. Duk maza ne. To eh, ma'aikata ne ko kuma farar hula ne su Eh abin gani yan banga ne. Yan banga. Eh waɗannan. da wani makami kake amfani wajen kashe su abin da muke amfani da shi ganin mu wayan mu abin da suke ba mu wani amfani da AK ne AK eh. yanzu kai AK din eh to a sun sun koya mana an koya maka eh manyan manyan ku eh, sun suka koya maka eh ana shi sa da shi sun koya suna ina yanzu eh suna da fara karamar kuma filin magaji dajin da sani hmm. eh. ina babanka babana yana nan Ina maman ka? na na nan garin. To me yasa ba kwa kidnapping din iyayen ku kuke kidnapping wurin su? To ɗayan ba su da kome yanzu ma mu gidan mu gaba ɗaya ko abin da za a ci sai dai an sayi ku. Yanzu misali in kuka kidnafi ɗan mutum kuma bai da kuɗi ba a biya baya kuke da shi. Eh, tsakanin da Allah mu yadda muke yi nan da siya bai da kuɗi suke su muke yi gaskiya tsakanin da Allah. Eh? saki muke yi nan. To kai yanzu ga ka ban yanzu me kake so mai maka ga dai kai da kanka ka ce ka kashe ya kai mutum ashirin ko? Eh. To da kanka ka faɗa mu kuma me kake so mai maka nan? Yanzu abin da so min da Allah a taimaka min a kai ni inda zan samu ilimi da eh? inda zan yi addini. A tsaya mana mutum nawa ka kashe ka ce? Ashirin. Mutum ashirin to ga kai kuma ma'aikata mun kama kamar kake so maka. yanzu abin da ke zuwa, amma tsakanin da Allah da Allah abin gama a yi ma adalci da Allah a kai ne abin gama. A taimake ni dai a kai ne gyara gyara. A yanzu ina ga a yi shawara mana ko mu miƙa ka wurin yan uwan wanda ka da ka san wanda ka kashe sai mu nemo su mu miƙa wa yan uwan su ku ce ga ka. A kashe ni za su yi. Allah. To amma kai kai ka san kisan ba da ita kake kashe wajen su. Ina sa yin kamfani. To eh, ma'aikata 'yan sanda. da sojoji kun kaji kun kashi kaji kai kakashi a kan guda ni ni da kai na abin da ma'aikata za su kai tsakanin da Allah kawai mutum uku haka a cikin su hmm. a yana ka same su a ina mun ga waɗanda su can karamin kuma birnin magaji afirka zara mai layi su cikin kusami ne to jama'a kun ji dai irin waɗannan ne suke tsallako mana gari wanda ba dan kokari da adoyi da kuke ba da kuma aiki da 'yan sanda suka jajirce ba da wannan suka zo suka karfa a garin Allah ne sa abin da zai faru yawa kana da ilimin boko eh, eh? kai primary na amma dai bai ko hizo dai ba me sunan sunanka sunana Ibrahim Sani kai primary ta boko a daji me ake kiran ka da shi suna sunana daji na ji kiwa eh kiwa aka ce kiwa eh. muka ka daga dangara to kai yanzu me mataki ilimin kai ilimin boko ban taba yin boko ba ka taba boko ba ilimin addini fa ilimin addini da kan da Allah to na dan samu da bakin iya na sallah sallah kamar yanzu sirori nawa za ka iya karanta mana a karatu a Qur'ani bare da baki alhandu da abin da da alhandu na yi wannan ai ta wuce da ita ce sura ka iya karanta sai la wannan wallahu sallallahu alaihi wa sallam to fara karanta wata banda ita banda ita sama sama kaɗan sai wace kuma to karanto mana hadisi ko guda ɗaya duk hadisin da ka sani kwaya ɗaya karanto mana shi eh hadisi ko guda ɗaya ne ka karanta mana shi baka san hadisi ko ɗaya ba eh kai shi kashi musulunci guda nawa ne samar da speaker da tsaya me ka? Suna na ibrahim sani Shi kashi shikan musulunci guda nawa ne Shi kashi shikan musulunci tsakanin da Allah da na wadi na ma ƙarya ba eh. to kawai na addini ne kai Eh, abin da irin wannan dai irin na allo ne fara ko shi na daɗe marbi na. Wani addini ne kai? Kai musulmi ne, kai kiristan ne, kai pagan ne, kai. Eh, ni abin Ni wa kake? Ni musulmi ne. To kai musulmi ne shi ba shi kan musulunci guda nawa ne? Da Allah san ko guda nawa ba. Kuma kai musulmi ne? Eh, ai ban je makaranta ba. Ah, ya yi da koya mana. to shi kenan. Ba san ba da shi kan musulunci ba. To Allah ya kuma. Eh, je ka je ka je ka a cikin dabi wannan ya kashe yan sanda ga yana kuje da shi yadda kuka da shi ga yadda yadda ku ba da oda ne warawa kida ah, na bi suka yawa ah wannan ana gane shi ina warawa yawa me sunanka a dauka dauke shi wani guri ne dai can tsakanin warawa da gabasawa ba mu bari yadda aka dauke shi dai mutum yana zuwa noman rani shine wasu mutane su uku muka haɗa mu hudu ɗauke shi. To wannan da kun gan shi sun yi kidnapping kuma. Na an kubuta da mutum kuma an kai shi asibiti yanzu wannan gashi a hannu. Shekara ka nawa kidnapping? Za su kai kamar ashirin. Ashirin. Mata nawa maza nawa? A ba mata da Misali yanzu an ce ka kwatanta. Eh. Kagan kashe mutane guda nawa. Dan Allah za su kai kamar ashirin. Ashirin. Mata nawa maza nawa? A ba mata da Duk maza ne. To eh, ma'aikata ne ko kuma farar hula da civilian? Eh abin gani yan banga ne. Yan banga. Eh da wani makami kake amfani wajen kashe su abin da muke amfani da shi ganin mu wayan mu abin da suke ba mu wani amfani da AK ne AK eh. yanzu kai AK din eh to ai sun sun koya na. an koya maka eh manyan manyan ku eh, sun suka koya maka eh ana shi sa da shi sun koya suna ina yanzu eh suna zamfara a karamar kuma birnin magaji dajin da sani hmm. eh. ina babanka babana yana nan Ina maman ka? Mama na na nan nan. To me yasa ba kwa kidnapping da iyayen ku kuke kidnapping din wadansu? To ɗayan ba su da kome yanzu ma mu gidan mu gaba ɗaya ko abin da za a ci sai dai an ba ku. Yanzu misali in kuka kidnapping ɗin mutum kuma bai da kuɗi ba a biya baya kuke da shi. Eh, tsakanin da Allah mu yadda muke yi nan da siyan bai da kuɗi suke su muke yi gaskiya tsakanin da Allah. Eh? saki muke yi nan. To kai yanzu kaka ban fayyace yanzu me kake so mai maka ga dai kai da kanka ka ce ka kashe ya kai mutum ashirin ko? Eh. To da kanka ka faɗa mu kuma me kake so mai maka nan? Yanzu abin da ke so min da Allah a taimaka min a kai ni inda zan samu ilimi da eh? inda zan yi addini. A tsaya mana mutum nawa ka kashe ka ce? Ashirin. Mutum ashirin to ga kai mu kuma ma'aikata mun kama ka me kake so mai maka? Yanzu abin da ke so amma tsakanin da Allah da Allah abin ma a yi ma da Allah a kai ne abin A taimake ni dai a kai ne gyara yanzu ina a yi shawara mana ko mu miƙa ka gurin yan uwan da ka tun da ka san wanda ka kashe sai mu nemo su mu miƙa wa yan uwan su ku ga ka. A kashe ni za su yi. Allah. amma kai kai ka san kisan ba da ita kake kashe wadansu. Ina sa yin kamfani. To eh, ma'aikata 'yan sanda. da sojoji kun kaji kun kashi kaji kai kakashi a kai guda ta. Ni da kai na abin da ma'aikata za su kai tsakanin da Allah kawai mutum uku haka. A cikin su. Mm. A ina ka same su. A ina mun kai waɗanda su can ƙaramin hukumar birnin magaji Afirka Zara mai layi ne To jama'a kun ji dai irin waɗannan ne suke tsallako mana gari wanda ba dan ƙoƙari da adoyi da kuke ba da kuma aiki da 'yan sanda suka jajirce ba. da waɗanda suka zo suka karfa a garin Allah ne sa abin da zai faru yawa kana da ilimin boko eh, eh? kai primary na amma dai bai ko hizo dai ba me sunan ka sunana Ibrahim Sani kai ah, primary ta boko a daji me ake kiranka da shi suna sunana daji na ji kiwa eh kiwa aka ce kiwa eh. muka ka daga dangara to kai yanzu me mataki ilimin ka ilimin boko ban taba yin boko ba ka taba boko ba ilimin addini fa ilimin addini kan da Allah to na dan samu da bakin iya na sallah sallah mm. kamar yanzu sirori nawa zaka iya karanta mana a karatu a Qur'ani bare da bakin alhamdu da abin da banda alhamdu na yi wannan ai ta wuce banda ita ko ce sura zaka iya karanta sura wannan wannan musu da nan wa dan ya lidi wa to fara karanta wata banda ita banda ita sama sama kaɗan sai wace kuma to karanta mana hadisi ko guda ɗaya duk hadisin da ka sani kwaya ɗaya karanta mana shi gaskiya ba wa eh hadisi ko guda ɗaya ne ka karanta mana shi baka san hadisi ko ɗaya ba eh kai shi kashi musulunci guda nawa ne samar da speaker da tsaya me sunanka sunana ibrahim sani shika shika musulunci guda nawa ne shika shika musulunci tsakanin da Allah da na waje na ma ƙarya fa eh, to kai na addini ne kai Eh, abin da irin wannan irin na allo ne a fara haɗa mun ko shi na daɗe marbi na. Wani addini ne kai, kai musulmi ne, kai kiristan ne, kai pagan ne, kai. Eh, ni abin ni eh? Ni musulmi ne. To, kai musulmi ne, shi ba shi kan musulunci guda nawa ne? Da Allah ba san ko guda nawa ba. Kuma kai musulmi ne? Eh, ai ban makaranta ba. Ah, ya ne koya mai. to, shi kenan. Mari ba ka saba shi kan musulunci ba. To, Allah kuma. Eh, ya kashe kashe kawo a cikin dabi wannan ya kashe sanda ga yana kuje da shi yadda kawai da shi da yi yadda ku warawa kidnapping suka yawa ah wannan ana gane shi ina warawa a yawa me sunanka a nauka dauke shi wani guri ne dai can tsakanin warawa da gabasawa ba muna bari yadda aka dauke shi dai mutumin yana zuwa noman rani shine wasu mutane su uku muka haɗa mu hudu muka ɗauke shi. Nawa ku karba? Nawa ku nema ba ku? Miliyan shi biyar. Eh? Miliyan shi biyar. Nawa ku karba? Kuma sabo. ka kawo kuka zuwa To wannan da kun gan shi sun yi kidnapping kuma. Kidnapping ne. Sun yi kidnapping alhamdulillah an kubuta da mutum kuma an kai shi asibiti yanzu wannan gashi a hannu. Shekara ka nawa kana kidnapping? 啥？